da ke unguwar kokowar mai a cikin birnin kano a wannan yammacin na ranar asabar sha ɗaya wata ramadan hijira da na ne da sallar dubu ɗaya da dubu da ashirin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas da watan biyu shekara ta biyu da ashirin da shirin da yanzu muna wannan matsalaci ne barka don ci gaba da karatun mu na tafsirin Qur'ani da lema wanda a jiya mutu a ƙarshen aya ta دليل التكبير أكوان سورة البقرة سورة آل عمران قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب يوم سبحان الله أن درام السادة مكاشي فرقم آية تتليل تتليل لآيات قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نعم الله تبارك وتعالى يقول من البيان سواء أكد إلى أولي الأنذار إذا أنت أولي الأنذار أنا مثلا لك ما أبوتا هنكلي شكلت هنكلي ولا هنكلي من المتأكد ولا شريعة الإسلام bayan Allah ta baraka wa ta'ala yayin magana akan wato girman halittu na tambayi da ƙarfi da kuma saba wa gani da rana a ƙarshe ce inda su dalika da lallai a cikin wannan akwai ayoyi ababen lura da su nuna girma da kuma da tsugarar ubangiji liƙulin albari shi ne kamar abota suna da wannan wata tunani misali ya ce allazi ne kuma ba a su ne waɗanda suke ambatan Allah ta bara wa ta'ala suna halin tsaiwa wa qu'udan ko suna halin zama wa ala jibudin haka da suna tsatsan jikin su a ba duk na amfana bayan wannan wa yatafakkaru da fi kanki samawati wal ardh suna yin jinsin jini ma'ana suna tunani a cikin girman halitta ta samai da kuma girman halitta ta ƙasa har ma suna cewa rabbana ya ubangiji mu ma ka hada ba ka ya zaka halittu wannan dan wasa mana Allah ya halittu wannan dan wasa ba wato da yake a banza irin zamani ba ba ko da ni ko a ba sai kuma annama khalaqnakum abatan kuna tsammanin mun da ke ku ne don wata a aiki ba. Kedan muka ji wannan aya, malaman da su yi wannan aya kan yau guda biyu. kallo na farko da malamai ke wannan aya shi ne ma'anarta wato ana nufin shi ne ana magana ne akan sallah zikirin nan ma'anarta shi ne sallah ma'anar su ne waɗanda suke yin sallah siyaman wa qu'udan wa ala shuruɗi wannan tafsiri kamar da yake a cikin ma'alimin tanjiri na al-bagawi tafsiri ne da aka kawo shi daga sai na Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Abbas da ya ce Ibrahim al-Nakhai da kuma aka kawo shi daga sunan Ibn Abbas daga cikin kada ne ko kuma kada shine hadisin Muslim hadisin Abdullahi ibn Hurairah da ya ruwaita da Imam al-Bukhari wannan hadisi Imam al-Bukhari ne cewa ta'allu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na Yeah, we're going to do that. We're going to do that. suna cewa dalilin fassar wannan aya da wannan Allah maɗauki sarki na cewa fa'i za a zayyantun musalata da yake fassarun lama iyalan ƙwaƙwaro idan kun gaba sallafin ku ambaci Allah a tsaye ko a zaune. Muddin su wannan hadisi, hujjar su wannan hadisi cewa sallah a tsaye har ma aka rawaito cewa imam muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qa'idan arba wa lokacin da bai da lafiya ya kasance yana yi kana a daure a farasuwarsa abin da zai yake nawa cewa kace wannan aya tana magana ne akan sallah a daure da ke kawai sannan kuma sai an gama da sallah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah mutarabba mutarabba ana ya zama masu yaka yana yin sallah dole daga cikin malaman da suke sai suka a nan zikiri ake nufi amma abin da ake nufi shine mudawamatu zikri fi jami'il ahwali ma'ana a tarwama a cikin a cikin kanani suka ne ya da cikin da su ne a cikin da su ne رسول الله قياما وقعودا وعلى جنوده إذا كنت مثلا أن أولئك المكلاشين da ke wanda take da ke da ake mumini ya zama yana tsaye zikiri yake yana zaune zikiri yake yana kankama zikiri yake domin an so suna da Allah da cewa kana ya tsoro ba ala fi kulli ayati madan Allah yana ambaton Allah shi dukkan halin da take yana ambaton Allah shi ta malamai da kanta ba suna ce ko da hali ana ambatan Allah shin za a iya ambatan Allah a cikin mataki mutum yana da wani aiki ba wanda ya yi ba da ba masu yawa ba da ambatan Allah a cikin kaje bin karanta sai mutum za a iya ambatan Allah ko a ina ne ya kama saboda ne saboda malaikun duk abin da suka fi suka يجب أن يكون مقيم تعامل خارج العلاج ومن الجهود الاستغلال فذلك أن لا أولى ما دام لا أعرف ألا إنك عنه يا يزيد ما يجب من قول إلا لديه لكن عزيز يا يزيد إن عليكم لحافظين الأرض تعجبها يعلمون ما تفعلون yana da cikin منكم من man akarra al-qawla wa ta'ala fihi wa man huwa mustaqim bil من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بامر الله ان الله لا يزيد ما بقوم حتى يزين ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد السلام وما لكم من دونه من مال يغني السكين آه ثالثا أن كلنا كنا تقول wata wani da cikin kafin ya nemi aminci na Umma hani shi kuma sai na ali ta ya kashe shi na ga hani manzo Allah manzo Allah yana yana bayan gida yana mai sai da ya ce assalamu alaikum ya rasulullah an ya ce wa alaikum assalam sai na ba wani wana aminci amma sai na sai ya kashe shi nan ta kuma za mu yi cikin matsanci ce inna ajarna man ajarti ya umma ali mun ba da makotaka ga dukkan wanda suke tuba makotaka ya ci umma To wannan yana da cikin hukunci da malamin shi ambata cewa za a yi zikiri da ya ka aya na ɗaukar ma'ana ko in sallah wannan kamar lafiya yana da hali zai a tsaye kuma da kai a yana a zaune ba ta wani shi a kwanci ko kuma da kuma a zikirin da ake son ko da yaushe ma ne kuma ba wa yanzu yana ambatan Allah ta bada sauka ana me yiwa saboda haka ne ba Allah yake ya addu'a da kake da Allah kuma ikran kasira wa zaki inna Allah kasiran wa zakara kai ku sabbi haka kasiran wa nazkuraka kasiran inna kunta bina wa duk wannan ta shi shi da Allah ko kin وكيسا سوى الذين يقولون مع لا يقول مع الذين ويتفكروا في نفسهم مرة أخرى لأن تبارك وتعالى ربنا ما خلق هذا ولا ناس مع ولا ناس baka halarci wani tambayi da kasai ya ubangiji don wargi ba من ذلك وما خلقت السماء والارض ظاهرهما داخل ذلك الجنه فقال لك يا سيسي جنة حتى قول بارك يا سيسي جنة بارك يا سيسي جنة أن لا كان لك الجنة والتي تمتلي ولا تنزيما ما تعالى وما أسألك كجامة Allah ta bada da ta dukkan gaya mana a cikin sabin da muhimmin shi ne malamai da Allah ya yi amfani da rubiya

إن الوزن خلق السماوات تعالى أما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حكيم مبين فقد أمر لها لها بها شكر ومناسب منها إلى قلوب ولكم فيها أمان الذين يشركون وإن تفعلون وكان أخاركم إلى بلد لم تكونوا بالغ فيه تبشير الأمر ربكم لا رب رحيم هل كلمة أنت أن أدراك من الحديث تعالى وسلم لعلهم تعتدون على ما تنزلهم يعتدون في أخذ يرسل فمن لا يرسل فلا يرسل فمن يكون من الحاجات التكليف في كان يأكو كده الربوبية إذا كرسل زوا إلى زوا بالربوبية تشير تعالى كنا من هالكنسو ثم كان كده كنا تنتني أشياء هلكة كنا تبارك وتعالى قالوا ما وندري ولا تعالى domin sama da Allah ya halitta a ya rike ta ne bi da amadin tawara ba ki shi yanzu kallon da masallacin dirka ma guda biyu ce wannan wacce ake gani wanda ta wacce ke wuri ban amma ta Allah ba ba ba a shine Allah tabaraka ta ta'ala ba ba ba ba ba muna gani ha sai ki ma kalata ha na ma kalata ha to ne ka ce rabbana ma kalata باطلا فكرة باطلا ملمي سكت ونم باطلا أن الله يفتح لي سبودا نأت لي لمسجر محدود مانا ربنا ما أخذت خلقا باطلا يا أمي يا رسول الله والذي إليه لا يماثل منهج وصلت الرئاسة أي مسألة بنفسه الخطأ أتجار في إسرائيل أعيش مع ربنا ما خلقنا أي غابي شيء أبي ربنا ما خلقنا أي غابي أمرتنا تؤكل وننخف وننشكر بكثير أكل ونن ونعمل وابن الفتحة أي باطل عن الوقوف الثاني لا تكفي عن الوقوف من هذا على الوقوف بتاعه المزاحمة سهلة تسعة سنة مفعول به في هذه النكرة الذي جعل لكم الأرض هذا هيك الاستراحة هذا الأرض شيء المفعول الأول الراشد شيء المفعول الثاني مهلا يشيل مهلا تعالى باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wutar jahannam ma'ana mun ta ya man khalaqa al-khalqa bil haqqi wal 'adl ya wanda ya halitta halitti da adalci da gaskiya ya man huwa munazzarun an naqa'iq wal 'ayb wal 'abati ya wanda ake tsarkake shi daga tawaya da aiki da wasa kina min azabin nari da haurin rukunuka ka tsare mu daga azabar wuta da dabarar ka da karfinka wannan shi ne abin da yake cewa shi ne subhanaka fakina azabana sai ku ce rabba ya A ana akwai akwai harfin da ya ma asali shi ne ya rabbana muna gana shi ta ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wutar jahannama faqad akhzaita hakika ka kunya da shi hakika ka halaka da shi hakika ka taɓa da shi وما للظالمين من أنصار الظالمين ba su da wani mataimakin da zai taimake su ya hana su shiga cikin azaba ɗin da ke kalmar ahzaita da shi ne a hanta ko a halatta ko kuma fasahta ko ne kawo na ƙasar shi ko kuma ka halatta da shi ko kuma ka kunyata da shi to shi ne innaka mutu da kai na rafa ta Wata wanda da cikin malamin tafsiri na da cikin ana tsammani da kasa da ibn da'ama a hadisi suna faɗin cewa ma'anar ayat shine innaka man takallada fil nar faqad ta'aita ya ubangiji duk wanda ka dawo mata shi da shiga wutar jahannama sai in ya shiga da goma da shi wannan ya wani ubangiji ya ta ya wulaya domin ba wanda ya shiga wutar da goma da ta shi إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها تقاطعيه تجوز دوما تعيشين أسلوب جهنم يا أمي سوحتين أهل أمش ومرة الجمعة من أسنى سوى إنك من تدعي ما أنك تدور الشيء أشبك الرعنا من الدليل يقول a عن الأمالك cewa ranar kiyama bayan in mutum shiga ɗan ƙarshen da sun shiga za a duba a ga waye ke da imani mai duka ya zara wannan mai imani mai duka ya zara za a fito da shi kuma za a sa a gidan aljanna to wannan ba a ta shi ba ba a sabar da shi ba saboda shi an riga da shi wannan ne ka kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir bin sabari aka nuna cewa al-hasan al-basri afwan ake ta sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yake cewa wannan aya ta shafi waɗanda kaɗai za su goma a wutar jahannama amma wanda zai shiga a fito da shi wannan ba ba ba ba ba kuma ta shi ma domin da ba imanin ta zai tsaya daga wannan gida na wutar jahannama Allah ta ala wannan masu hankali sai ta rika rabbana inna la sami'na munadiyan munadiyan iman ya ubangiji mu inna lallai mu sami'na munadiyan munadiyan iman mun ji wani mai kira yana kira zuwa al imani abin da yake cewa an aminu da rabbukum lalle ku wannan bayan Allah ku imani ku ne sai ka ce fa amana na ubangiji sai muka imani babar da sai haka wata da imani salimna munadi munadi da imani wanda da kuma alamar tafsiri kace wanda ake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kira zuwa ga Allah ga dukkan Allah ya kuma an fara hadisi da cikin Bukhari hadisin ma'duba cewa da sallallahu wato manzon Allah wato a sai ya ga sai ya zo wani su mala'iku da dare ko wani su mala'iku suna tattauna da kan sai ka ce bacci ne sai wani su suka sai bacci ne amma zuciyar ta a cikin haso ya tafi da cikin wannan bawa wannan yana da misali haka ke yana da misali misali ta shi ne kamar a samu mutum da ya yi gida sai da ta a cikin kafin ta a cikin. sannan sai suna ɗauke waje ya rika gayyato mutane don su ci wannan abinci wanda ya amsa wannan ɗan aikin ya shigo wannan gidan zai ci daga wannan kafaki na wannan abinci wanda bai amsa wannan mutum da aka aika ba to kaga ba zai shigo wanda ya ci wannan kafaki sai ka ce to wanda ya gina gida shi ne Allah gidan kuma shi ne gidan Allah shi ko wanda ya je zai yi kiran shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafi wanda ya amsa masa zai shigo wannan gidan ko zai ci daga wannan kafaki duk wanda kuma mai amsa maka ba ba zai shigo ba ne da wannan abu ke da wanda ba lalle suke wanda ake nufi da nuna mana yau da ya ke imani shi ne mata Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da mata ke fita alqur'ani saboda ne inna kadana qur'ana ajaba la yuqulu bihi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa qarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana فلما عذروه قالوا أنشئوا فلما أوتي وأمروا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لتثبت بما ويهديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم وإن في القرآن wannan ya yi ne garbi ne fara yin rubuta cikin malamai a ciki duka ce wannan aya shafi alƙur'ani ta shafi manzana ta kalma dan dukkan suna zuwa zuwa ga imani ma'anar rabbana إن لا سمعنا منادي ينادي للإيمان الآن هو ربكم أعلم abin da na fara fahimta cikin wannan ayar shi ne wannan ayar suna nuna suna koyar da muhimmin wasu ne wanda yake ingantaccen da wasu shi ne kai wasu ne da aikin da kai domin an waɗanda bayan Allah ma an kai wasu ne da imanin da domin sun ce rabbana inna la sami'na munadiyan munadi li imani an aminu da rabbikum mana abin da wannan mutum ke gaya musu ku imani da ubangiji suka ce ya ubangiji mun ni imani ya san mai tawakkali da imani wanda wani yana da cewa ana yin tawakkali imani ana yin tawakkali da aiki da kai ana yin da ƙaunar da sallallahu alaihi da wani ita ma ibada ana da aiki

wannan iyayen ina ma ina taso madara su ne ke fara ba ka ba su wani ɗaya na yi tafiya nemo wata bishiya sai na dawo a lafi a wannan ranar da na dawo a lafi a wannan ranar to sai na ce cewa na taso madara amma iyaye na sun zuwa ni kuma ba zan ce tashin iyaye na araba su da su amma ga ana a ƙarƙashin ƙafata suna ta kuka saboda tsananin yunwa ni kuma ba zan iya ba su ba wa iyaye na ba na tsaya na jure kukan ɗana ya ubangiji sai su yi ka tashi a karantar na ba su ka shaka na ba ɗaya ya ubangiji in dai ka san nayi wannan dan kai dan yi wannan zarga ya ubangiji ka buɗe mana wannan kawo mana wannan jin a mota sai ni ka yi buɗe amma da ita ko ba ka fi ta ba sai da wani shi ma ta wasu mutane a yi ya ubangiji ka san na da su ɗarɗar ɗan kuma hanyar ba mu san da daga rabu da kan cikin mana na ne mu'amala ta da ita ba kai gaba amma ta na buƙata ta kama cikin dubu na na ba ta kuɗin zan ce wannan zina da ita da ka ce kan ta ce kan ka da zobe sai da haƙƙi mana ta bai ne na ta bai ta zo da ita sai in aure ne ya jiya da daga nan ne kuma na ya ada ta dawo da da ita ba ya bar masa kuɗi su ya abin in ka san nayi wannan aiki zai kai ya wani ka buɗe mana wani wani da ke kai yau da sai mutum na wani yake shi kuma ya wani na wato da kuma da ka kuma aiki ko wannan yake da mutum da wannan hankali yau wannan mutum yi makon da ake ne da haɓaka masa ne da haɓaka masa sai mutum ya magarki na kuma da shanu da abubuwa da suke bukata mutum ya zo wata rana yake mana ba haƙƙi na haƙƙin aikin da nima da daɗewa yake ai da haƙƙin naka nan zurfin zarfi guda ta ɗiba ka tafi yake mana haƙƙin ko ina mutum ya ɗauka ya tafi shi kuma nan ba a kan yake ya ɓoye in ka san yayi wannan ɗan kai ya ɓoye ubangiji ka buɗe na ƙofa da shi kenan ƙofa ta buɗe Allah ya ba da wannan ba ne ke cewa wannan hadisin da na daga cikin abin da yake koyarwa shine yin tawassuli da aikin da kai na alheri في كذا مدرسة مدرسة من أيها وكان يأتي أسمتها لتتعمون أنسي لكتين أولي من الحجر شير المتعمين هل يأتي أسمتها أجل من أسمتها في مقومة مين كل ما من أيها أسمتها لكتين أولي من مدرسة أولي من فرسكين ما أسمتني وكيما تؤتي كريم بقوي وإنما نأتي بك قوي أهم بيكي تبتل وإخلاقك إنك تبتل ومبارك بيكي ba wanda ya yi kuma kar ka zama kana cikin kana mumini a sai baka da wani aiki da kake yi wanda wannan aiki tsakanin gari da da ubangiji kawai ba wani mutum da kake da wata yarda da shi ko ma yin sai kake ko ma yin kuka ne me ya zama sai ya san da wannan aiki me ya zama sai ya san da wannan aiki an samu a cikin magabata suna yin ayyuka na alkhairi wanda ba wanda ya san sai mutum ya mutu sai a gane cewa yayin wannan aiki ta san shi ke kuma shi Allah haka Allah Qur'ani ai ba ta ake ta mai aiki mai yawa in banda zikiri ba ina ta take mai yawa ai kwanan ne shiga aljanna imani ne kawai aiki ne shi kuma aiki na gari shine kai dan Allah kuma ya dace da koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin wannan Allah maɗauki sarki ya ambata ta sama da talatin a ألا يعمل إلا الذين آمنوا وعلى سالها الناس صبوما صبوما صبوما رسمي لذات اسم الله يا وعفك أنا له ما قال يا بنات الكل من ملك إن يستفق ببعض فقطمون الذين آمنوا وداع كل شيء أقول إلا الذين آمنوا وعلى سالها الناس أقول كموحن جاء ما أولن ثاني كتبه sama da guri talatin Allah ya ambaci imanin aiki da gari amma a wa'annan guda biyar guda ashirin da shida Allah ya da dalilin da zai kai mutum aljanna shi ne imani da aiki na gari shi kuma aiki na gari ba ta ake ci kaɗa a rukwamin na farko shi ne ka yi jan neman yarda rana ka yi aikin jan neman yarda rana abu na biyu kuma ya dace da koyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai zuwa da jaga ce maka zikin ta na hawa miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da kuma sha ɗaya a shi zikirin in mai adadi ne baya wuce ɗari in kuma mara adadi ne kai kai kai kai gwargwadon ikon amma in za ka yi da adadi ba ba zikirin da manzan Allah ya koyo zai ke sama da ɗari a adadi in da hadisi ne ingantacce ba wani amma in za ka yi ne ban kirgawa kai sai Allah ma an zo za ka sakamako da zai kirgawa to bayan sun yi wata yi suke rabbara afkin da na su ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina sannan ya ubangiji ka kankare mana munanan ayyukan wasu malaman suke aikin zunubana shi ɗauki alkaba'ir nan kuma wato sayyi'atina da shi توحيد حيث كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما هذا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه هذا اموال من يكفر عنكم سيئاتكم لما نعم، تكتب وكفر عنا سيئات لا aka wanda ما malamai suka ce nan kananan da suka ake sun ne mu gafarar manya sun ne mu gafarar kanana sannan mu ka kashe mu ka tayar da mu tare da bayan Allah wanda ta al'abrar bayan Allah na gani. Muna gana, inna al'abrar lafi na'im wa inna al'ajjara lafi bahim. Sannan kake tsari kare Allah kake rabbana. Akan da ku? Rabbana wa atina ma wa'attana ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alkawari ala rusulika akan manzalinka malamin tafsir sunan Allah ya ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala lisani rusulik ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alkawari akan hancin manzalin shi muke so Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu me Allah ya alkawari zai bayar shi ne abin da ya alkawari zai bayar ala imani kuma ai mai kira ya zo an alimu da rabbukum fa amana to idan mutum ya imani da Allah zai ba shi ne aljanna muna gani wasu malaman suke kuma suke ma'anar da rabbana wa atina ma wa'adtana ala al-imani bi rusulika ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alƙawari na cewa in mun yi imani da manzanninka za ka ba mu a kasashen ya ka ba a duniya za ka ba mu nasara za ka ba mu jin كان آدم أن كان عن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بعد ما قدم سيدي ولا تخزينا يوم القيامة يا أبني كذا كتابا دمو أرانا القيامة كذا كتابا دمو يا أبني أرانا القيامة إنك لا تخلف الميعاد للي يا أبني باكا باكا تقرأ باكا تقرأ القرآن Allah zai saba alƙawari in Allah ya ce ku yi kaza na mu kaza yi kaza wannan kamar bai ku ne ku fuska na kaza da Allah ya ce wa la yansuran Allahu man nasur da Allah na kawai aziz dan da Allah zai ce mutum wanda yake taimakon addini in ka ga al'umma Allah ya taimaka maka ko su zai taimaka da yake in tansuru Allah ya mai wa yaqdi aqdamakum ba yadda za a tana taimakon addinin Allah kana yin abin da ya kamata kuma Allah ya shiga da kai Allah ya shiga wannan ko mutum ne da suna shan wahala ai an bar kowa da wahala Allah ne an kula mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana yin da dara ba wani laifi da al'umman bayan ke aikatawa wanda wannan al'ummar ba ta aikata shi Ba wani laifi duk wani laifin da ake kuma baya ina ka ce shirka Ina ka ce zina ka ce luwaji ka ce sata ka ce kaza duk wanda shi da alaƙar da kuma wannan al'umma suna yi a da kuma wannan shi ne abin da ya janye hannun Allah a cikin al'umma kuma dalilin na shafa da dalilin da ya sa Allah wani sa'in ke haɗa mu da ba da wala Allah yana haɗa mu da nan ne don mu fahimta mu dawo zuwa ga shi to amma sai ga mutane ga musiba ga ya kiri-kiri muna gani amma mun kasa koma zuwa ga shi wace irin musiba ce ta mutu a ce yau kullum za a kashe mutum hamsin mutum ɗari a ce yau mutum ɗari ɗari da hamsin a da su ana ba su wahala na san da yawan sun ga bidiyon mun yaro ɗan motar ƙasa sun kama shi sun su a hannu wannan yara idan suka zane suka zane su zuwa karga ta kama ɗari yana kuka yana rahoto wanda wannan kaɗai ya isa a ce a ƙasa

فلولا إذ جاءهم بأسنا تذرعوا ولكن كفت قلوبهم وحزن لكم الشيطان ما كان يعلم التي تتكفل إلى أمر من أي من أيك زوى أن مونيكا في يوم أنا ما كنت أنا أجر أتكلم معه فكذبوه في تحميل النمذجة كان في أي شيء مهم فأخذناهم بالبعثاء والضراء ثم كما تتلوش ده أبوه نفسه أمام الإنسان sai Allah ce la'allahum yatadarra'un dan su kaskanta a gaban su tuba mu kuma mu yace musu mu da su halin su dinga Allah ya fara da idan abun ba su tadarra dan ne lokacin da bala'i ne zo musu zo gaban su kaskanta ba Allah ya ce ta ne ke da mutane to walakin kasar kullu zukatansu ne suka rushe da haka musiba ta duniya ba za ta canja su ba saboda zuciyar ta bushe ayoyi da hadisai da ake karantawa ba zai canja su wani zuciyar ta bushe wani cikin kasar qulubuhum wa zayyana lakum shaytanu ma da ya'malu sannan shi dan yayi rijali a kansu yana kawo musu abin da suke suna ganin daidai za ku mishi da wani kawai abin da ta sa da shi mutum ya samu kusan da da talauci ya ɗin ka ba za ka talauci ya kuma ka ba za ka talauci kimanin kun ganda ka mutumin da ranar lamira suke gudun juna da shi ba zai iya taimaka ma da lada ɗaya ba me yasa za ka je ka rinda nemo kudin haram da shi gida me yasa shi ba an langa da zai da za a sa ka a wuta saboda rabin maki rabin lada wallahi ba zai ba kuma ko da yana da sofular ma'ana ga ladan da ya shi shiga aljanna yana da lada miliyan ɗaya tsawara wallahi ba zai ba ka guda ɗaya ba dan ba a ka ana yi amma kuma ka je ka zama kana kato kuɗi wai saboda jin daɗin ka lalata hankali ko kuma a'a kana ganin ana yin ba daidai ba saboda abin da suke samu ko saboda tsoro ko saboda kaza ka iya dace magana duk wani da kake kana kakama da ta shi ba sakka ƴaƴanka ɗan uwanka iyayenka ranar alkiyama ba abin da za ku yi amfana da shi Allah ta yau mai sirru da wani min asiji wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa ghanihi kullu mar'in minhum yawma sha'ani idan ka bayar da su ma duka a asasa a wurin sai a daka asaka aljanna يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه ووسيلته التي تؤوي ومثل ان جميع الامرين هل مثل الدنيا كما اذا جاء اساس او سجلتك شاهد ما لا كلا ان هذا فقال لك ما تكفاش الدنيا كم تقول ايه ان المتعه كما ترى كما كان قوة بدل na ga wani kuma yana kare malamai yana shawo ba sa iya kirka su gwamnati mun yadda malamai ba sa iya kirka su gwamnati amma jawabin malamai yana ce ta talakawa talakawa su ɗauki matakin da ya dace dole ne malamai wani ma ce zai mace ai gurin tafsiri bai kamata a ringa maganar tsaro da maganar kaza ba kawai a ta tafsiri yanzu tafsirin ba za a yi rabtunta da wani ima magana ne ga kawai tafsiri ne ya ji bayan an saka mai kai an cire mai haƙuri sallallahu alaihi wasallam to da ka dole malamai wajibin su ne wajibin malamai ne don cewa wato sun yi wa mutane bayani wani da da zafi mai samun dina kitaba da su bai yi nuna kulin nasu wa وَلَا تَكْتُمُونَهُ za ku mutane bayani da dalla dalla wajibin malamai da su su da yawa don talaka a wayan mutane amma malamai suna yin shiru Wani dalilin da ya kashe shiru shi ne ɗan abin da suke tawa na ta ba za ka tosi bayani ba don kar gwamnati ko waɗanda suke mu'amala da suke yana mu'amala da su duk abin da yake a wata da ke kaka wani kuma zai zuwa yin gara da naka ma'ana za ka ji tsoro kar waɗanda suka shiga to an kashe da ne kuma ta nemi nasu an ta mutu illa da yin lillah ta kaba mu'ajjala a za a in kwanaki bai kare ba a da lafi na fito ne a kasa ce wani abin da suke ana kashe mutane ana yanka su ana kona su ana sa bom a hanya amma a ce gwamnati malamai su shiru sarakuna da sanatunmu da rasunmu da gwamnatinmu da kuma sun zo sun ta suna magana wai wasu ɗin kishin talaka wallahi sai da ya ce ba ka kishin mun talaka talaka kawai a wurin shi ne kuɗin da ya shiga aljihun su amma ba ta wani kishin talaka kuma ka sani akwai constitutional responsibility a kan musamman rai da kan na cewa dole ne su taimaka a samu peace a samu order a samu good governance a samu peace a samu order a samu good governance wannan constitutional requirement أكن ذكر نقص شيء نبات لما رأيت إبليس يبغنا كوش بالكتا إن جاء ليس إبليس يبغنا إن لم تكن إبليس يشكرك أما ذا لما أهون ولا شيء لا يبغنا ما أن يكفر من أن الذي يقصي إليه ولا نكمل المسلمين فلا نقصنا عليهم بإذن وما قلنا لا يجبين والرسل يوم إذن الحق ومن صدر الموازين هو لا يتهم المؤمنين ومن صدر المواتين هو لا يتهم الذين خلقوا أنفسهم ثم كانوا بآيات الله Allah ya kike kuma Allah ya ba mu kowa da lokacin da Allah ya ba ku ɗaya ban da ya kawai duk wani abu da kai a Allah ya ya ya saka shi da ko ka so kai daidai ko kuma kai abin da ga dama kuma wannan kashe-kashen da suke gani da su suna musulmi da ake ba dai kana ganin shi a nesa ba to irin mashin da in yau ce kane gobe to jibi kuma kai zai karatu za ku yi tsoron Allah da abin da ya kamata ko mu jage da addu'a Allah da an samu Allah ta'ala shirya da kala kala فاستجاب لهم ربهم أني لا ربي وعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جناتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب نعم أبدا لسونا فتان أدد وانا تباشي وأن أيضا هم هل أشياء في سورة آل عمران الله صلى الله عليه وسلم يكفي فينا كرن تاسو idan ya tashi da daddare zai shiga arziki abdullahi dan abbas kamar yadda yake a cikin bukhari ya rawaito cewa wata rana ya kwana a gurin ɗarkuwar mahaifiyarsa mai maimuna ɗarkuwa ce ga mahaifiyarsa mana ɗanwar mahaifiyarsa sai yake sai na je inda kula manzan Allah yake a gicciye sai na kwanta shi kuma da Allah ya kwanta tare da iyalinsa a tsayin wannan ya kwanta a kan abu a abu shi kudaden alƙali shi shi kuma ya shi kuma ya kwanta a tsaye ana tana haka shi kuma ya kwanta haka Wajen ɗan matsalan Abbas yaro ne ƙarami daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bacci haka ya da ya fi ko kafin da ko da فيما لا يكتشف الرسل إلى ذلك الرسل فيما لا يكتشف المشاكل يكون في إلى التعامل لأن أكثر إلى التعامل الحكومة التي تشمل الألمان كما يقولون في كل السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب والذين بما الآية هم عسوع يعلم الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا على لعلكم تفلحون za ya kan kwana. kuma da ya tashi ne a kotu su da lafiya da ma ji a lafiyar ta. kuma da ya tashi kan matsala cikin nan a ina ka kafa da kike dawo ni ma shi kun wannan kada ne dawo malamin ya nuna ruka na kala. Allah za ka kafa da jawo ne dawo da jawo ne ta ka biyu biyu biyu biyu biyu za ka yi kada ka goma sha miliyoyi a ka goma sha miliyoyi ka sha ba domin ana da ya ce shi ne an yi kira sallah ya yi kira sallah ya kuma su kira sallah ya yi za mu tashi ne sallah da ka ta fadi da su guda biyu anana kana da masauka da ya fita aka da shi ne sallah ma da shi muna aiki goma da ka ta shi na da إلى أن نشيل السنة ونقتل السنة ما كان شيء على السوق تجارة الرقم وأن الله أن في أصلا يأمر هو الذي يقدر في أبايا كيف كان يأمر كما يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم ليه كذا تقول لك لا يكون بأي شيء

لقد من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وأن النساء أم سلمة يوم دخل صلى الله عليه وسلم تنبأت ويوم الجمعة إني أسمع الله يذكر الرجال في الإجراء ولا يذكر النساء لا لأن أو لا يذكر النساء في أمر رسول الله أمر الله شيء أن الإجراء أن النساء عمل عامل منكم بذكر فأنثى بعضكم من بعض فاشل القدوة فاشل بقول لا يبقى فاشل الآلات وأن هنا بعض الكوميشن يسوى هنا بعض الكوميشن يسوى أي شيء يحيي هنا أنا لا أحد يسوى على أبقين من يوسف الذي لا شيء يشهد ولو خشي كل حادث عنهم ما كان يعمل ولو توحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون منك فإذا بعض الكوميشن ما هذا فلما رجعت ألا ألا يستجاب له من تحل ألا يعطى ألا ما ألا يقول لك وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بلا أنا يجب الذين هذا أمرت الاستهزاء وأخرجوا من ديارهم سورة في إلى ذنبهم wa in fi sabili aka cutar da su danni hanya wa katalu suka yaki wa qutilu aka kashe wata kira'a wa qutilu aka kashe shi da yawa yana ce ukaffiran na mun kun yaki Allah ya zan hankali musu sai ya ƙaƙi da ba idan kalmar sai ya ta zo ita kaɗai abinda malamai suka tana ɗaukar wani zama da sun yi suka da kana mana Allah ya yi da ne kuka da kana wala udkhilan lahum jannat kuma zai shigar da su aljannatin tajri min tahtiha al-anhar wanda sauran su gudana a cikin kaga kuma nufani akwai alharu ne ma in gaira akwai alharu ne kan mai da zai da shari'a akwai alharu da aka da musamman يقول أنها ina a gashi sai Allah ya ce kawar wani aiki ka wannan lada ne sakamako da Allah ya ce sa a wani na wani da na kawai wato kyakkyawar lada ina wani suna da ba ala na ka da ɗauka ka da baya Allah ta bayar da ala saboda ba da zai ba ka lada sai Allah ko aiki sai a cikin niyyarka a cikin niyyarka ka sa wani wannan wani da su ka da Allah ka kuma aiki ne ka fatakke ingantacce a cikin mutum kuma aiki ne kuri aiki ne kuri Allah yana cewa ana ajiye ana adana shura da alishi duk wani abu kin tare da kudi ko da idan bawa ya je aiki a cikin niyyar yau na aiki kuma ya kan gona ذلك أن الأقل مكلف به على التعاون يبتلى بالسجان ويأتيه شفاء ولا هو يقصد ذلك أنا كثير برشي بشيء الفن برضو أيضا مثل ذلك أي كنت أنا بشيء أي كنت أنا بشيء فقال وقل إلا يعبد الله على سبيل التوحيد شيء تعبد الله كما قال رب عمل كثير تكبر به ورب عمل كبير تكثير بالنسبة لا هو أي كتاب الكلمة أما نية يتأثر من أي كتاب الكامل شيء لا هو أي كما بربني أما لم يتأثر من أي كتاب الكامل لأنه من يشوف نية نيو الكلمة الكامل في مناطق كثيرة أفعال كثيرة كثيرة أفعال هذا محمد من يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لا تشتغلها لا تشتغلها عليها لا تكون هي كامحة ولم يشوف كيف تبيه أن بذلك المقابل مدرب المقابل هو مجال يبيه حتى يؤثر أهل الإسلام حتى أم سنة من هذا أنا أتبعون بشيء أتبعون نصف ساعة اليوم اليوم تشين على إيه تشين على شبكات الشارع على الدين ما أكل من هذا الرأس هاشم حمد كان يقبل منك ملابس ما أكل مسلمة لو ثم إرسل مطلوبة مسلمة الرأس تقول مجال أحكام وتعيش جمع كل من الكلام نبي دولة منذ حكم أحجار منذ جمعنا أحجار من مولا أحجار لهم أولا بعيد السلاح الأشن لا يحب النار الزعمة تسوء إلى قول إلا يوم hanya ya halitta ka yi wa mutum da gudanar a cikin farko na kiran cutar da ke ba. Har da nama da ya rasu cewa ya halitta wani mutum zai tafura ko tafura a cikin sai ke kashe ku. Wannan mutum shi ma ya halitta shi na a cikin kuma a wannan shekarar al'adar wannan mai mafi na zama kuma a cikin da kama. Muna da wannan ya kawo kuma lafiya. Allah ku ce ce gyara wa yanki da arewa gyara a saman Najeriya. Allah ya gyara al'ummar musulmi Allah ya gyara da da tsaya. Wannan halin da yake cikin ɗin kirki da fata da kamar muna da kwakwalla ta Allah ya yi Muna da kwakwalla ta al'ummar shugaba. Da yake dama a kowane irin ɓangare da yake da haƙƙi ne a hannun wannan cin zarafi da ake wutar arewa. Amma wannan mutum yake ya yi abin da ya kamata don san duniya ko don tsoro ko don wani dalili da cikin da ya ta muna roƙon Allah ya bari ku tsara in mai shiga da Allah ya kiyaye shi in ba shiga da Allah ya hada shi da bala'i kan wannan wanda ya kai da lafiya ya ta rayuwa Allah muna roƙon ka bayan Allah ta ce da Allah Allah ya bari ku tsira wannan ta ce da ake yi ki kana muna roƙon Allah ya bari ku tsara ya ubangiji duk wanda shi ne matsala wajen wata kirkirki da sun zarafi da kuma mutunci da ajewa musulmi na arewa Allah ta haɗa shi da mala'iki da musibar da za ta kanantar da shi. Allah idan zai da lafiya Allah ta sa wannan rashin lafiya da malamin. Allah idan yana asibiti da Allah ta sa kai baro da asibiti. Allah ko ki ko ka dora ma asibiti da kici. Allah in wannan da wannan rashin yana sanaba dan da zai iya ko ki ko wannan rashin Allah ta shi da Allah Allah ka dawo da shi kada ka kada da mutane Allah Allah alhamdu lillah بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين